This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba ya Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau talata 27 ga watan Fabrairun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanan labarai. Ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi cewa sojojin Isra'ila sun ba kwamitin yakin ƙasar wani shiri na kwashe dubban Falasɗinawa daga kudancin Gaza gabanin hari ta ƙasa da suke shirin kaiwa kan mayakan Hamas a birnin Rafa. jami'in sojan amurkan nan da ya kona kansa a wajen ofishin jakadancin isra'ila a birnin washington a jiya lahadi ya mutu a cewar 'yan sandan yankin a jiya litinin shugaban faransa emmanuel macron ya karbi bakuncin shugabannin kasashen turai ashirin a fadar elysee a jiya litinin a matsayin nuna goyon bayansa ga ukraine kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa majalisar koli ta najeriya ta amince da aiwatar da rahoton orusaye da ya rage yawan ma'aikatan gwamnatin tarayya yanzu haka zancen da nake maka a kasafin kuɗi na shekara 2024 akwai sama da wajen tiriliyan biyu da ya shafi waɗannan ejensi da aka zo aka yi mubin nasu a ciki akwai waɗanda sun riga sun kasafta ga abin da za su samu kamar kowace safiyar talata yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya na ali mustapha sokoto wanda a yau shirin zai mai da hankali ne akan sanarwar ɗage takunkumi daga da ƙungiyar ecowas ta ɗora wa ƙasashen mambobinta da ke ƙarƙashin mulkin soji da suka hada da nijar mali burkina faso da gini amma dai yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Ofishin Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Litinin cewa sojojin Isra'ila sun ba kwamitin yakin ƙasar wani shiri na kwashe dubban Falasɗinawa daga kudancin Gaza gabanin hari ta ƙasa da suke shirin kaiwa kan mayakan Hamas a birnin Rafa amma bai bayyana inda za a kai su ba. Amurka babbar kasar hulɗar Isra'ila a yakin da ta shafa kusan watanni biyar tana yi da kungiyar Hamas ta gargaɗi Isra'ila kan farmakin ta ƙasa a Rafa ba tare da fara kwashe Falasɗina wanda suka fake a can ba. Sanarwar da aka fidda a jiya Litinin bata ba da cikakken bayani akan inda Isra'ila ke shirin tura Falasɗinawan ba, kuma Masar ta ce ba za ta buɗe iyakokinta ba. galibin Gaza yankin da ke kusa da tekun Bahar Rum. Isra'ila ta ɗaiɗaita shi a lokacin da ta kai gagarumin farmaki bayan harin ta'addancin da Hamas ta kai wanda ya kashe mutane 1,200 a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara yayin da a Gaza kuma aka kashe kusan Falasɗinawa 30,000. Jami'in sojan Amurkan nan da ya kona kansa a wajen ofishin jakadancin Isra'ila a birnin Washington a ranar Lahadi ga dukkan alama a wani mataki na nuna adawa da yakin Gaza ya mutu a cewar 'yan sandan yankin ajiyar Litinin. jami'i lee lepay mai magana da yawon hukumar 'yan sandan gundumar columbia ya tabbatar da mutuwar sojan saman na amurka ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce mutuwar sojan wani mummunan lamari ne kuma sakataren tsaron amurka lloyd austin na bibiyar lamarin mai magana da yawun ma'aikatar pentagon manjo janar patrick ryder ya faɗawa manema labarai cewa ba shi da masaniya akan wasu jami'an soja da ke wani abu na nuna adawa da yakin an kwantar da jami'in sojan saman na amurka a asibiti a cikin mawuyacin hali a ranar lahadi bayan da jami'an hukumar leƙen asirin amurka suka kashe wutar da ya banka wa kansa kamar yadda hukumar kashe gobara da ayyukan gaggawa ta birnin dc ta bayyana Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya karbi bakuncin shugabannin kasashen turai ashirin a fadar Elysee a jiya Litinin a matsayin nuna goyon bayansu ga Ukraine yayin da yakin kasar da rasha ya shiga shekara ta uku. Muna kan shirin tabbatar da mu baki daya a yau da kuma gobe a cewar Macron a taron da aka shirya cikin gaggawa yayin da rasha ke zafafa kai hare-hare. A jawabinsa na buɗe taron, Macron ya faɗi cewa a cikin 'yan watannin nan sun ga yadda Rasha ke da ƙaimi. Sun san cewa Rasha na shirya sabbin hare-hare musamman don kaɗa ra'ayoyin jama'ar Ukraine. Rasha ba za ta yi nasara a wannan yakin ba a cewar Macron a taron wanda ya samu halartar shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz da shugaban Poland Andrei Duda da shugabannin kasashen yankin Baltic. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. Shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya ba da umarni da aiwatar da rahoton Orosanye wadda ya yi wa ma'aikatu da hukumomin gwamnati garin bawula da kuma daidaita aikinsu da rage yawansu. wakilin umar faruk musa ya tattauna da dr awwal abdullahi kwararre akan tsara ayyuka da gudanar da mulki domin jin irin tanade-tanade da ke cikin wannan rahoton wanda za a aiwatar nan gaba tun lokacin shugaban kasa buhari ya yi yunkurin ya ce wannan ya report din kowa ya ruga ya duba an yadda da shi an ga aiki ne na kwarai buhari ya ba da damar a yi kamar yadda ake yawan zargin buhari baya lura ya bibiya akan aikin da ya sa a yi wannan abin sai zanto cewar ba a yi lokacin shi ba yanzu tunun biyu abin ya zama mushi dole na farko kasa bata da kuɗi na biyu gwamnati tana neman hanyoyin da za ta rage kashe kuɗi to kaga dole su duba ta wani hanya ne kuma kuma duk mai ido da kuma wanda yake da mudubin dubarudu to zai gano cewa abu na fari shine a duba wannan wani sanya report din a bincika shi a yi amfani da shi a ganin ka akwai wasu kusoshin gwamnati da za su iya zagon kasa saboda moriyar da suke ci ko suke samu su ki ba da haɗin kai a aiwatar da wannan rahoto na orosan ya kamar yadda bola ahmed tinubu shugaban najeriya yake fata ga aiwatar da shi kasan a kasa irin ta najeriya wanda kusan kullum a irin abubuwan da muke faɗa shine mutane ba kasar ne a idansu ba ba kuma gyaran kasar ba ne a zuciyarsu su hanyar da za su samu kuɗi ne da su da iyalansu su jo su mura talaka kuma ko uku to dole ne za ka samu na farko musamman 'yan majalisar dattawa waɗanda su suna ganin cewar kamar su an ba su alhakin ciyaman na kwamiti na kwamiti yanzu haka akwai ciyaman kwamiti on nema yanzu haka akwai ciyaman on refugee yanzu haka akwai ciyaman on wannan border commission duka yana ganin hanya ne da zai samu kuɗi yanzu haka zancen da nake maka a kasafin kuɗi na shekara 2024 akwai sama da wajen tiriliyan biyu da ya shafi waɗannan agency da aka zo aka yi mubin nasu a ciki akwai waɗanda sun riga sun kasafta ga abin da za su samu to dole irin waɗannan abin ba zai musu daɗi ba yanzu ne za su wasa wukarsu su shiga kafafen yada labarai na, na, na yanar gizo da ko ina don su je kuma su tabbatar sun nuna cewar gwamnati bata kyauta ba amma a ka'idar gaskiya duk mai hankali idan ya duba zai gane cewar ko da a yanzu abun bai ma wasu ƙanana daɗi ba ko wasu surari daɗi ba to nan gaba gaba ɗaya mutane za su mori waɗannan abubuwan saboda me kullum muna ikirarin cewar babban hanyar da gwamnati za ta taimaka shine ta rage yawan kuɗaɗen da take wa kashewa kanta da kafafen ayyukanta kamar ministries da kuma mda da parastatal na ji um, tsohon mataimakin shugaban kasa a tiku sayin da yake magana yake tsokaci akan tunun ya bai kwayi abin da shugaban kasan argentina na yanzu ya yi wajen gyara kasar shi wajen tattalo da farfadin arziki ɗaya daga cikin abin da ya rage kashe kudaden da ake yi don wajen tafiyar da harkokin gwamnati kuma shine tunubu ya fara daukan hanya amma wannan ɗaya ne zan ce bisa kashi goma da abin da tunubu ya dace a yi idan ba mu ga cewar shi shugaban kasa ya fara maganar a rage wannan yawace yawacen a rage wannan hawa private jet da ake ma'aikatan gwamnati in za su tafi wallahi umar faruk yau idan ka shigo abuja a airport din abuja sai ka irga private jet sama da ɗari uku a airport din abuja kusan duk kasar afirka ba kasa da take da irin wannan yawan private jet to kuma duk suwaye suke hawa in ka lura kashi casa'in ma'aikatan gwamnati ne wai a ƙasa da ake cewa ba a da kuɗi kenan To Madalla gaida Umar Faruku Musa a tattaunawarsa da, da Dr. Awal Abdullahi kwararre akan tsara ayyuka da gudanar da mulki. Yanzu ko ana sauraron wannan shirin ne daga dan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden da tsohon shugaba Donald Trump dukansu za su nufi yankin iyaka Amurka da Mexico a cikin wannan makon yayin da suke mai da hankali kan batun kwararar dubban bakin haure a Amurka. Shigowar baƙi ƙasar ba bisa ƙa'ida ba wani batu ne mai cike da takaddama wanda tabbas zai zama muhimmin batu a muhawarar da za a tafka a kan babban zaben ƙasar na watan Nuwamba. Biden da Trump sun daɗe suna cece kuce a kan dokokin shige da fice na ƙasar daga nesa a lokutan tarukan neman zaɓe a jihohi daban-daban inda dukansu ke zargin juna da yin saki wajen kwararar baƙin haure. Amma a ranar Alhamis za su kasance kimanin kilomita kilomita biyar nesa da juna inda Biden zai nufi birnin Brownsville a jihar Texas don ganawa da jami'an sintiri na kan iyakokin Amurka da jami'an tsaro da shugabannin yankin yayin da shi kuma Trump zai nufi birnin Eagle Pass a jihar Texas. Wani ɗan jarida ɗan ƙasar Faransa da ya je aiki a ƙasar Habasha ya shiga hannun hukumomi bayan da aka kama shi a Addis Ababa babban birnin ƙasar. Antoine Galindo wanda ke aiki da kafar yada labaran Africa Intelligence da ke birnin Paris an kama shi ne a wani otel a yayin da yake hira da Bate Urgesa mai magana da yawon jam'iyyar adawa ta OLF. 'yan sanda sun kuma tsare orgesa a cewar kwamitin kare 'yan jarida da ake kira cpj a takaice 'yan sanda sun zargi ɗan jaridar da kulla makircin da ka iya haddasa tarzoma a cewar wata sanarwa daga shugaban ma'aikatar da galindo ke aiki a ranar alhamis ne aka tsare shi kuma a ranar asabar wata kotu ta bada umarnin a tsare ɗan jaridar har zuwa ɗaya ga watan maris. Maryam kenan aka saurara da labaran duniya daga nan birnin Washington DC. To madalla yanzu ko lokaci ne da za mu koma gefe Ali Mustapha Sokoto ya gabatar da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. Ibrahim Grace kwarai nike local government kuma muna godiya sosai kuma muna matukar jin daɗi wallahi mun murna sosai tunda farko muna cikin hawala'i wallahi a ce ba a ketarowa kuma ba a shiga mu mun shiga hawala'i tunda mu dai nan nan Nijar nan na a wurin neman abincin mu wallahi a nasu bangare ɗan Nijar da ke wannan iyakar ta ƙasa da ƙasa sun godewa wannan matakin na cire takunkumi wa ƙasar su mu wanga takunkumi da an ka yadda mana nan Nijar mun ji daɗi saboda muna jiran wagga rana Allah shi gwada mana ita kuma Allah ya gwada mana ma da rai da lahiyar mu mun ji daɗi yanzu abinda muka so Najeriya da Nijar kowa ɗaya uba ɗaya suke saboda ni mu dai tun ba a yi mu ba mu iske ta haka yanzu kuma da Allah ya yi muna yawancin rai yanzu ga ana son a haɗa su a gama su kuma Allah ba zai yarda ba. jama'a muna fata kuna nan kalauka kamar yadda muke a nan washington dc barkanku da zuwa ga sabon shirin tsaka mai wuya wasu daga cikin takunkuman da hukumar ko kuma kungiyar harkokin kasuwancin kasashen afirka ta yamma ta ecowas ta cirewa kasashen niger da mali da burkina faso sun hada da abubuwa kamar sake bude kan yakoki da ba da damar yin zirga-zirgar tafiye-tafiye da kuma sakin kudaden da aka rike na gwamnatoci ba kenan ba na mutane ba da kuma barin wasu daga cikin mutanen mali yanzu suna iya nema da kuma samun mukamai a cikin ecowas din tare da wasu takunkumai da aka dora wa ƙasa ta gini to amma kamar da shi shugaban hukumar ecowas din umar ture ya bayyana a cikin abuja jim kaɗan bayan da aka gama wannan taron na ranar asabar da ya sa aka ba da sanarwar wannan takunkuman ya ce akwai wasu takunkumai na siyasa da ba cirewa nijar ba amma bai ba da bayani ba amma dai abin da ya ce shine akwai wannan matakai ko kuma takunkumai na siyasa da suka rage a kan nijar da wasu kasashe to abin tambayi shine waɗanne matakai ne ko kuma waɗanne takunkumai ne suka rage wanda ba a cire wa nijar din ba abin da wakilinmu na nijar sulmumuni barma ya nemi sani kenan daga wajen wani masana harkokin diplomasiya da siyasa na kasashen afirka mustapha abdullahi ni dai ga gani ga yana na gane ga yana na karanta ina tsammani ka wasu ka wasu sojawan da ikon masu iko a nijar na yanzu watakila Eh, ecowas tana nihi su ɗin dai har yanzu akwai takunkumi da aka samu su ainihin da an ce gwamnati cikin eh, sanarwar da ecowas ta bada ta ce gwamnati na cikin gwamnati bata ce cnsp ba to yana ko watakila su soja yana ta samu su takunkumi na ba za su je su zo bayan da suke so ba za su yi zirga-zirga ba koko wasu dukiya da suke da a wasu kasashe duka a rushe su ga gani na wannan da abin da suka waɗi labje ne a cikin naɗi yana nema watakila har yanzu dai su kara yi ma soja masu iko a Nijar su bi su baya domin a samu watakila don abin da suka ce ya kamata a sako tsohon shugaban ƙasa. To yana duka wannan wata dubara ce ta ECOWAS wadda dai za ta sa a ciwo kan wannan abin. To yana tsammani dai ita ECOWAS din ba ta faɗi ba abin a bayyane amma a kulle yake watakila ita ya kamata ta hito ta kara ba da sanowai ta gwari ta ba da manufa menene take ni da takunkuman siyasa amma dai gina yana tsammani ko wata dabara ce wadda ita ecowas take so ta kara eh, ta kara masu abin nan ta kara masu da sau don domin samu a sauko tsohon shugaban kasa kuma su samu a je a shirya harakokin transition domin a samu a yi jefa kura'a domin sabon gwamnati ya dawo ga iko. mustapha abdullahi kenan a hirarsa da suleiman muni barma to kana sauraron wannan shiri na tsaka mawuya a kwanakin nan ka san cewa shi suleiman muni barma din ya hada mana muhawara mai zafi tsakanin wasu manyan 'yan siyasa guda biyu da suka taba takarar zama shugaban kasa a niger din wato alhaji tahiru gimba da kuma intinakar alasan kan wannan harkoki na takunkumin da aka kallaba wa niger din da burkina faso da mali to yanzu da yake an cire wannan takunkumi babban tambaya a nan me zai faru ga tsohon shugaban niger din mohamed bazum wanda ecuador ta sha tawa cewa dole sai an sake shi kafin ta cire wannan takunkumai din har ila a cikin shirinmu na yau za mu duba irin kalubale da wahalhalun da wannan takunkuman suka janyo wa niger ko da yake ɗaya daga cikin masu muhawarar ya ce ai ba Nijar kaɗai ta ji jiki ba. Duk arewan Najeriya babu inda zaka ta kai noma yanzu babu mai gonan gatta ba gomuwa babu inda zaka ta kai kiwo babu inda zaka ta kai noma Najeriya arewacin Najeriya arewacin Najeriya kuma state ashirin ne bisa talatin da shidda kenan ya ƙarfin rabin ƙasa duk ɗan ta'adda daga maiduguri sai sai sai kemi su ma mai babu dajin zaka shiga ka ce cikin Najeriya babu shi. wani kai shugaban najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka za ka hiddata sai ka ce ha faransa so ka kai da don soje bakin godon niger ka tattale ni yan ta'ada kuma daga yanzu suka zakuwa kowa ya sani daga sokoto dajin kawai su suka shigo da mashin mashin su biyo ta dogon dutse a biyu ta hilinge mashin mali. a mm. eh, can dama akwai rundunar haɗin gwiwa niger eh, nigeria chad da cameroon ta ayyukan aikin da ta yi sojojin niger har gobe suna ga kula da bodar niger da nigeria da chad da nijar su suka shiga najeriya yakin boko haram ko ya gani nan kuma ka diba jihar maradi duk da aka yi na tsaro sojojin niger na kula da shi najeriya ba ganin kowa kowa ya san matsayin kowa cikin maganar ga abin da nake son dan wani ya nake da gane alheri babban alheri ai alfahari da wannan abun ya ta cikin ecowas to um, kai ana kana gani akwai alamun za a iya gyara maganar nan to an tuka dai in aka hidda son zuciya an ka hidda son rai za a gyara wannan magana saboda na faɗa ma wannan ias yana da kyau da aka yi shi amma saboda a tsare letrowa frontier iyakokin kasashen mu guda uku kuma fi sibillahi sojojin suna bakin kokarin su sai rai abun akwai karhi saboda sojoji ba su da kayan aiki isassu mai wannan yana yi ga harkar tsaron kasa mai harkar tattalin arziki haba su eh, tahiru gimba yanzu proton na burkina mu muna iya sayan shi nishar aikin mu za da shi iraniyan kinmu na nishar burkina tana iya sayan shi mali tana iya sayan shi petrol kinmu na nishar nawa ne mali ta za ta iya saye nawa ne abin ga zai iya saye kenan Eh, harka tattalin harka tattalin a bar ni in yi magana a bar ni in yi magana ka yi ba da kai yi magana ba yi magana ba ka bar ni in yi magana ka gani dai bisa kan tattalin arziki ta hirgin ba in aka ce yau babu iyaka najeriya yanzu watan mu nawa da babu su ba mu wahala ba su ma sun wahala ban ce ba su wahala ba su ma sun wahala me mun yi su wahala ta hirgin ba kuma ku tausaya ma yan nishar saboda yan nijar sun tausaya mu sun muku adalci ku da kuke goyon bayan sojawa saboda kun ce labusan ne kowa ya taso ya ce eh haka nan ne ka ku kai mana kasan mu cikin rami saboda yau waɗannan sojawan babu wanda ke wahala cikin su kenan talaka da ke wahala mu shine yasa muke cewa wannan a jawo baya ku tsaya ku yi nazari tahiru gimba a yi nazari menene amfanin shi kuma wannan magana da ake na cewa a yanzu ne za a ta yi adiba kaka za mu yi rijijeniya da najeriya da cote d'ivoire a'a wannan mataki kayan kuke daukan mataki kuke tunanin matakin nan in an dauke shi ni zai zama kuma kaka za mu yi gidan abu kaza kaka ba sai kun zo kun dauki kashi kun yarba ma nijar. kamar yanzu sai ku taso ku ce a za ku wanke rabi da abin ga eh, ruwan zuma bayi banda wannan su diba su gani da mu da waɗanga ƙasashe makwabtan mu ba ɗai ba ne mun sha bambam ne ma ba su da bambancin mu mu yau iyakokin mu masu bado mu abinci suna rihe ana cikin ayi rajejeniya sun ka zo an ka hitar da cikin sai da yawon gaba ɗaya su waɗancan mali ba su da matsalar abinci burkina ba su da matsala abinci dan abincin da ake kama daga togo yau yan nishar da suke can burkina suna can suna ta kuka sun hau da hannuwa su har yan kasuwa surtu kananan yan kasuwa sun hau da hannuwa bisa kai suna ta kururuwa suna kuka mm. kamar kusan kyalura kace na can da ke tsakanin hukumomin mulkin sojan nijar da kungiyar sai da bayan juyin mulkin nan sana hankali abin yana kokarin rikidewa zuwa tamkar wani ah, sa'in sa a tsakanin hukumomin nijar da na najeriya a bisa la'akari da wasu sanarwoyi masu zafi da aka ringa aikawa juna musamman bayan ficewar eh, kasashen da uku daga sediyawo eh, dole ne a yi haka saboda najeriya ta saki layi tudubun nan ya saki layi mu ba bayi bane ba a samu kun bautawar haka ka koma ƙarshen faransa kai wanda ingila ta yi reno kana kullum tsugun da fari gindin macron a ba mu umarni a mun gashi mun gashi da wannan tarbiyya ita ce ba zai yiwu ba ba mu iya koma da baya an ci gaba a ci gaba a ci gaba abinda za a yi zamantakai da tsakaninmu kowa san da ita to zamantakai nan sai mu karfafa ta bisa da ake yi kowace ƙasar da ba tare da wannan namun ra'ayin ba mu da mu ecoskin an riga kare nuna magana ya zan tarihi mu a cikin wanda suka kafa ta da mulkin soja mu a cikin wanda ka hita kuma da mulkin kuma soja mm, kana ganin ya dace a ce Nijar da Najeriya ana sa in sa kamar abubuwan da ke wata ana ganin kwamfana mata suke suka daga ana yin wani mm. shi bai bulaguro ni cikin jirgin sama ni zama kamfanin jirgin sama ni zama na yi na na Nijar na ya zama kin Air Africa Abidjan mu ne ke bulaguro ƙasa zuwa ƙasa na san capital da sani afirka ƙasa 33 amma ko ba maganar sai da ba akwai alaka babba tsakanin Nijar da Najeriya ana ganin ba su aiki da ita zuwa na nafar karshe Najeriya 2023 sai ni biyan naira dubu tamanin airport na kawo taskin covid negative an kace ah ban yi allura ba sai na biya tara dubu tamanin naira sai ni biya dubu tamanin ba daya dubu tamanin ba daya ni biya da tara saboda wai ni da covid negative test an yi testing da niger daga nan an bani su ba su aiki da shi a nan su najeriya dokar su nan ba zan ce ecos ba ne abin da kadai da cikin ecos ministocin likita abin sun kadai da gashi abin najeriya ga aiki gashi najeriya maka shi abuja maka shi ba su aiki da ka'idodin ecos ba su ga najeriya da su wadau za ku muna mun haka in ku amsa sittin gari mu amsa sittin gari ku mm. in kuna in kuna bari firi mu shiga mu ko ba ku shigo firi ni ba in uwa ta ce ba ta da na ko san da yake mu uwa da ya zai yi wata ran ya barta dole ne mun gabar Najeriya. Wannan kana magana ne kan masu hali mm. shiga filin jirgin sama da wani Habbo da ban habbo da gaba da kana zakwa da takardun fasfot ka na ECOWAS duk fasfot da gare mu sunan shi ECOWAS. duk kasar goshen ne ka zo sai ka ba wani sai ka ba ya immigration rabu ka shiga najeriya karya kake za ka hita to ce ne mun ta yi haka nan kowa ya bada ci hancin shi shiga ya bada hancin haka talaka ba zai cutu ba kuwa a bai mu cuta ciki wanda muke da bukatar su suna da bukatar mu in wanda ya ce zai zama ba da wancan ba karya yake president intanikar akwai alamun alaka ta tsakanin najeriya da nijar Eh, ta shiga cikin wani mawuyacin hali eh, sakamakon duk irin abubuwan da suka biyo bayan matakan kungiyar sai wanda kuma yake da nasaba da juyin mulkin da aka yi a ranar 26 ga watan juyi. diba eh, sule barma babu wata matsala tsakanin 'yan najeriya da 'yan niger babu wata matsala tsakanin 'yan kasar ga guda biyu 'yan kasar yau in dan niger ya tashi da nan sai ka shiga najeriya ka hito lahiya lahiya wata matsala matsala menene ne tsakanin gwamnatocin nijar waɗanda suka ɗauki mulki da ƙarfi da yaji da sai da yawo da ƙungiya ce ta ƙasashen afirka su ne ke da matsala mm, amma an kaga sanarwoyin da ƙasashen biyu suka bada eh, a baya bayan nan eh, bayan ficewar ƙasashen nan uku daga ƙungiyar ecowas eh, za ka gane cewar akwai alamar rashin jituwa tsakanin hukumomin kasashen nan biyu Nijar da Najeriya. To shi minister da zafar eh, minister na kasashen waje na Najeriya da yi magana mai ni a nawa gani ya yi magana ne da sunan sai da yawo. Kamar wata magana ce da Hasim Masu'udu ya yi eh, lokacin nan bisa kan Mali da sunan sai da yawo ne. Akwai sanarwa ta gwamnatin Najeriya dauke da sa hannun wata jami'a eh, harkokin waje wanda kuma a nan Nijar ma Uh, kwana ɗaya bayan haka uh, ma'aikatar harkokin wajen kasar ta rubuta wata sanarwa wadda wata ita ma karamar jami'a ta saka hannu duka dai idan ka karanci takardun nan za gane cewar uh, suna caccakar juna eh kamar shine na ce ma al'ummomin ba su da matsala matsala inda take sai da yawo da hukumomin gane ban da shi sai da yawo wane ne a jagoranta shugaban najeriya ne kenan hukumar najeriya gaba ɗai position kinta na da yawo ne kin wanga abu shine kamata mu gane a bambanta ɗan duma da ɗan kabewa a bar gama najeriya najeriya kuma da najeriya wadda take jagorancin ecowas a gaishe ku malamai bari mu tsaya nan in allah ya kai mu rana wacce za mu rufe wannan muhawara din da neman sanin manufa ko kuma makomar tsohon shugaban nijar din muhammad bazum muna godiya ga baƙin mu alhaji tahiru gimba da kuma intanakar alasan ta da shi wakilin namu sulaiman Mumuni bar da ya haɗa mana wannan muhawara amadu Dusu aliyu Mustafa sakwato ne a washington ku huta lafiya to madalla gaida na sokoto. yanzu kuma lokaci ne da maryam za ta kawo mana takaitattun labaran duniya To a takaice ofishin Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Litinin cewa sojojin Isra'ila sun ba kwamitin yakin ƙasar wani shiri na kwashe dubban Falasɗinawa daga kudancin Gaza gabanin hari ta ƙasa da suke shirin kaiwa kan mayakan Hamas a birnin Rafa amma bai bayyana inda za a kai su ba. Amurka babban ƙasa hulɗar Isra'ila a yakin da ta shafa kusan watanni biyar tana yi da ƙungiyar Hamas ta gargaɗi Isra'ila kan farmakin ta ƙasa a Rafa ba tare da kwashe Falasɗina wanda suka fake a can ba. Jami'in sojan Amurkan nan da ya kona kansa a wajen ofishin jakadancin Isra'ila a birnin Washington a ranar Lahadi ga dukkan alama a wani mataki na nuna adawa da yakin Gaza ya mutu a cewar 'yan sandan yankin a jiya Litinin. jami'i lee lape mai magana da yawon hukumar 'yan sandan gundumar columbia ya tabbatar da mutuwar sojan saman na amurka ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce mutuwar sojan wani mummunan lamari ne kuma sakataren tsaron amurka lloyd austin na bibiyar lamarin mai magana da yawon ma'aikatar pentagon manjo janar patrick ryder ya faɗawa manema labarai cewa ba shi da masaniya akan wasu jami'an soja da ke wani abu na nuna adawa da yakin. masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima idan Allah kai mu za ku ji maimakin wannan shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya shirya ya bada umarni da ma injiniya mu na wannan safiyar Mr. Kelvin. Baba ya ko makiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. wasalam.